This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da daren wannan rana. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare yau Alhamis 25 ga watan Janairu na shekara ta 2024. Da fatan an wuni lafiya. bayan labaran duniya za ku ji irin muhawarar ta barke bayan da shugaban chadi ya gana da shugaban kasar rasha vladimir putin sannan muna da rahoto kan yadda lamarin tsaro ya yi kamari a yankin arewacin najeriya musamman ma a yankin arewa maso yamma bayan nan kuma Za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda a da mukan gabatar muku da shi a duk ranar Juma'a da shirin hantsi wanda ni Aisha Mu'azu kan shirya kuma in gabatar amma dai yanzu sai a gyara zama domin a Ibrahim ya karanto mana labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an lafiya ga labaran. wani harin soji ya kashe mayakan alshabab akalla ashirin a yankin tsakiyar somaliya a cewar wani jami'in soji na bataliyar yankin a yau dinnan alhamis sojojin somaliya tare da taimakon sojojin gamayyar kasa da kasa. sun kaddamar da wani harin jirgin sama a garin gal harare inda suka auna wuraren da mayakan ke amfani da su wajen ƙirƙiro makamai abinda ministan harkokin tsaron yankin galmuduk muhammad adan gabube ya gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka kenan gabube ya ce harin wanda aka kaddamar da daren jiya laraba ya kuma auna gidan rediyo andulas wanda shine kafar farfagandar alshabab a kasar somaliya wani bayani kuma na daban daga rundunar sojin kasar ta somaliya na cewa mayaka sama da 25 ne aka kashe a harin wanda ya ruguza wani gida inda jagororin kungiyar ke wani taro da kuma wani garejin da ake amfani da shi wajen harhaɗa bama-baman da ake makalawa a motoci. wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya yau alhamis ya yi kiran da a yi duk mai yiwuwa a kare fararen hula biyu bayan wani hari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla sha biyu lokacin da wata tankar yaƙi ta auna wata cibiyar horaswa ta majalisar ɗinkin duniya wadda dubban falisɗinawa ke fakewa ciki thomas white daraktan harkokin gaza na cibiyar majalisar ɗinkin duniya unrwa ya ce halin da ake ciki a khan yunis birnin da ke kudancin gaza inda aka kai harin na nuna yadda ake ta samun cikas akai-akai kan batun mutunta ƙa'idoji masu sauƙi na dokokin jinƙai ba za a lamunta da hare-haren da ake kaiwa kan farar hula a khan yunis ba ko mutsala zaratin kuma dole a daina ba tare da bata lokaci ba a cewar white kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani zaman gaggawa yau alhamis bayan da wani jirgin saman sojin rasha na ɗaukar kaya ya rikito daura da kan iyakar rashar da ukraine da jami'an rasha da na ukraine na kiran da a yi bincike bangaren rasha dai na zargin ukraine da kakkaɓo jirgin wanda ya faɗo jiya laraba a yankin belgorod rasha ta ce jirgin na dauke da mutane 74 ciki har da fursunonin yakin ukraine 65 waɗanda aka shirya cewa za a yi musayar fursunoni da su ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov wanda tuni ya iso birnin new york saboda tarurrukan da za a yi a wannan makon a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya ya zargi ukraine da ƙaddamar da abin da ya kira harin ta'addanci. shi kuwa shugaban ukraine volodymyr zelensky cewa ya yi gwamnatinsa ta dage kan a kaddamar da bincike a matakin ƙasa da ƙasa Tokar karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc babbar kotun hong kong ta tabbatar da samun wata fitacciyar 'yan raji da laifi kan saba ma dokar hana gangamin tunawa da murkushe zanga-zangar kare tsarin demokradiyya a dandalin tenamen a shekara ta 1989 wanda wannan shine na baya-bayan nan a ci gaba da samun koma baya da magoya bayan tsarin demokradiyya ke yi. Cho wadda wata tsohuwar kusa ce a haramtacciyar kungiyar 'yan kishin ƙasa masu kare tsarin demokaradiyya an yanke mata hukuncin ɗaurin watanni goma sha biyar a kurkuku saboda zugawa a yi gangamin wanda tuni 'yan sanda suka haramta lokacin annobar covid-19 tsohuwar mataimakiyar shugaban gamayyar kungiyar rajin kishin ƙasa ta kare demokaradiyya din cho hung ta ce and we are ta ce mun yi takaicin yadda kotunanmu ke kasa kare 'yancinmu na yin gangami cikin lumana da kuma furta albarkacin bakinmu mu na ta jaddada cewa babu wani mu da ya fi wasu yanci to amma ai mu ba so muke a ba mu yanci fiye da wasu ba yancin da muke da shi ƙarƙashin kundin tsarin mulki muke so a ba mu a ƙarƙashin doka a ƙarƙashin ƙudurin dokar yancin ɗan adam a ƙarshe jami'ai a kudu maso gabashin china yau alhamis sun ce binciken wucin gadi na nuna cewa akwai wato aikin walda ba bisa ka'ida ba a wani ɗakin ƙarƙashin ƙasa na wani gini shine musabbabin wata mummunar gobara gobarar ta hallaka mutane 39 baya ga wasu kuma tara da ta raunata je laraba a gundumar yushai na lardin jinshi wannan gobarar ta auku ne 'yan kwanaki kawai bayan da wata gobarar kuma wadda ta tashi a wata makarantar kwana a lardin henan ta kashe yara goma sha uku. da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu buɗe taskar rahotannin namu daga Turai inda shugaban kasar Chadi Muhammad Dabi ya kai ziyara kasar ta Rasha inda ya gana da shugaban kasar Vladimir Putin. wanda yake ta yunkurin ganin ya karfafa dangantakarsa da kasashen nahiyar afirka ganawar da shugabannin suka yi ya bar baya da kura inda mutane wanda ya haifar da cece kuce kamar yadda za ku ji a cikin karin bayani a cikin rahoton da wakiliyar muryar amurka a turai ramatu garba baba ta aya aiko mana gare ki an dai ci gaba da tafka mahawara kan ziyarar da shugaban kasar chadi muhammad idris debi ya kai rasha ziyarar da ta biyo bayan wacce firaministan kasar niger ya kai moscow a makon da ya gabata a daidai lokacin da ake ganin rashin ta sha gaban manyan kasashen yamma a nahiyar afirka da kuma yadda take kara faɗaɗa tasirinta a nahiyar malam ubaidu musa da ke karatun digirinsa na biyu a ƙasar rasha ya saurari jawabin shugabannin biyu a ganawarsu ta jiya laraba ya dai ce batun samar da zaman lafiya a ƙasar chadi ya taka rawa sosai a ganawar shugabannin idan muka duba wannan ita ce ziyara ta farko bayan shekara hamsin da shida da wani shugaban chadi ya ziyarci rasha sannan ziyara ta kasance ne a lokacin da chadi da rasha ke cika shekara sittin da kulla alakar diplomasiya menene alfanun wannan ziyara na farko tsaro da zaman lafiya yankin sahel yanki ne mai cike da matsalolin tsaro shugaba putin ya yi alkawarin taimakawa chadi ta fannin tsaro zaman lafiya da ci gaba To shugaba Putin dai ya sha nanata cewa akwai dangantaka mai karfi a tsakanin Rasha da Afirka tun lokacin tarayyar soviet sai dai wasu manazarta na cewa rashin na yin hakan ne saboda yanayi na juya mata baya da manyan kasashen duniya suka yi tun bayan da ta so soma mamayar makwabciya ta ukraine duk da wannan tunanin malam ubaidu ya ce dangantakar fa ta zarta manufofin siyasa kadai musamman ga ƙasa kamar chadi da al'ummar ta ke fuskantar barazanar yunwa kasar chadi na fama da rashin abinci a wani rahoto na world food program idan muka duba rahoto da suka sake a uh, wata disamba da ya gabata ya nuna cewa mutum miliyan biyar sun yi fama da rashin abinci a chadi a shekarar ta gabata tsakanin watan yuni da augusta rasha tana daman buɗe baitul malinta ta kuma taimakawa chadi kamar yadda ta yi ga uh, mali burkina faso zimbabwe somalia da sauransu abu na uku shine ilimi a yanzu akalla ɗalibai dubu talatin da biyar ke karatu a rasha daga afirka karkashin gurbin karatu na rasha dubu goma daga cikin suna koyon aikin likitanci ne jiya a ziyarar shugaba da bi shugaba putin ya bayyana cewa ya rubanya gurbin karatu ga 'yan cadi sannan zai kara rubanya gurbin karatu nan da shekara uku masu zuwa ga rasha wannan abu ne mai muhimmanci saboda zai ƙara mata ƙawaye afirka da kuma kima a idon duniya. Amma kuma akwai masana siyasar duniya kamar Dr. Musa Garba wani tsohon malami a jami'ar Marseille ta kasar Faransa da ke cewa akwai bukatar a yi taka tsantsan. Kamar yadda kuka gani yanzu kasashen na na Sahel akwai matasa da yawa. Matasan nan eh, suna da bukatu daban-daban. To wannan ya sa kamar akwai hop da yawa. yanzu abubuwan da ya kamata eh, su kasashen su yi kasansa don Eh, cooperation su da kasashe kamar su rasha da su iran da wa'ansu china hakan ga wajen ma'amalar su da alaka da abun da ya kamata a ce a za a yi ko a bari duk abun da mutum ya zo ya ce yana son abunka za ka da mishi ya kamata kai kuma ka sa farashin da zai sa kai ma zai amfana. To a ɗaya ɓangaren kuma masu sharhi na cewa Rasha tana ƙara nuna ƙasashen na Afirka ƙoƙarinta na gyara kurakuran da ta ce turan yamma sun tafka nahiyar Afirka. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bon na tarayyar Jamus. A gaida Ramatu da wannan rahoto. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya. inda harkar tsaro yake kara taɓarɓarewa a arewacin ƙasar fiye da wato baya da sanya haraji da kai hari duk sadda suka bushe iska wakilinmu muryar amurka salim malamfashi ya haɗa mana wannan rahoton yanzu kan 'yan ta'adda suna kai hari a kodon lokaci suka bushe iska a yankin arewacin najeriya kuma har sukan yi amfani da abubuwa masu fashewa kamar dai irin wanda ya faru a can yankin arewa maso gabashin najeriya al'umma jiya ma wannan abun ya faru da mu a hanyar nan wallahi jama'a sai ba mai suke ta takawa jama'a ku duba jinjirin nan ku duba matan nan a hanyar gamboru da sashen allah nan jama'a dan allah ba ya rafa ba uwar ba wasu wuraren kuma kamar yankin jihar katsina sukan je su tara hanya ne da rana ka ta ko a can kasar fatika kai gaman zazzau wanda shine hakimin wannan wurin ya tabbatar mana da tashin wani abu mai kama da gurneti a hannun almajiran da suka tsinto shi a dawa lokacin da suka shiga daji don yin ishe kirare wanda za su yi amfani da shi. can wajen itacen ƙananan yaran sai suka tsinci wani abu wanda yake su ba su san koma menene ba to suka ɗauko shi suka kawo gida sai suka gaya ma sauran almajirai din cewa su zo su gani suka je suka buɗe da ba bane ne girnet ne eh, sai ya tashi shi yaran da ya buɗe shine Allah ya kaddara kwanan shi ya kare matsalan eh, tsaro ni abin da ne ke ɗaukanta matsala ne da ta shafi kowa da kowa to da ya zama wajibi mu da muke wannan wurare a yi a zo a taimaka mana ya kasance a yi mana maganin wannan matsala Shugaban kungiyar kare murradan Arewa Dr. Awal Abdullahi ya yi mani bayani game da matakin da suka ɗauka da ya kai su ga yin wani taro da giggan jami'an tsaro a birnin Abuja jiya kuma yau dinnan ake sa ran za su kammala shi game da taɓarɓarewar harkar tsaro a arewacin Najeriya. eh hakika wannan al'amari ne wanda ana sane da shi kuma ana ta kokari a kai domin neman mafita da maslaha yanzu hmm. haka ban sani nake da kai a gamayyan kungiyoyi masu zaman kansu a arewacin najeriya ana taro na masu ruwa da tsaki a abuja domin neman maslaha da mafita a kan matsalar tsaron da ake fuskanta a arewacin najeriya musamman wannan taron da ake ya tattara masu ruwa da tsaki a arewa duk wani mai faɗa a je arewa ya halarci wannan taro na yau kuma taro ne na kwana biyu wanda za a ci gaba da shi a gobe ana sa a ƙarshen gobe za a fito da ƙasidar da ta kawo za ta bada ainihin taswira kawo ƙarshen matsalolin tsaro a arewacin najeriya kafin wannan taro da aka organizing da ncg take jagoranta hmm. mun yi irin wannan taro shekara da ta gabata na fulani arɗoɗin fulani na farko a tarihin najeriya akan tsaro da zaman lafiya kakakin rundunar 'yan sanda ta ƙasa shiya ta goma sha hudu da ke katsina csp gamba isa ya yi man bayani game da harkar tsaro rundunar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro na ƙasa suna iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala ta 'yan da masu garkuwa kiran da zan yi ga al'umma shine lallai su sa mana ido a jefunan garuruwansu musamman a cikin ƙauyuka duk lokacin da aka ga wani eh, rayuwarsa an riga an san misali eh, abin da zai kashe bai wuce na naira dubu biyar ba aka ga yana hidima ta naira dubu ɗari to lallai ya kamata a sanar da mu a sirrance a sanar da jami'an tsaro domin ɗaukan matakin da ya dace. tabbas sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi don a murkushe ta'addanci a Najeriya. Sani abin Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida na Malumfashi. To kada fa a sha'afa shirye shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu shiga ba a shakata da wannan waƙar. سلام عليك من رب السماء madalla yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe 3 da minti 48 ga shirinmu na gaba mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka. Shirin yanayi da muhalli an kirkire shi ne da zimmar bibiyar lamuran yanayi, kalubalolin da ke tattare da shi da kuma matakin da ake ɗauka domin tabbatar da lafiyar muhallinmu baki ɗaya. na Aisha Mu'azu. Daya daga cikin abubuwan da ke kan gaba wajen haifar da matsalar ɗumamar yanayi shine batun amfani da makamashi mara tsafta, wanda hayakin da yake fitarwa yake ɗumama muhallin duniya. lamarin da masana da dama suka yi ittifaƙin cewa daina amfani da wannan nau'in makamashi shine mafita ga matsalar sauyin yanayi musamman ma nau'in da ake kira da fossil fuel da turanci sai dai a nasa bangaren dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka ya ce akwai bukatar a yi taka tsantsan a kuma yi tanadin tsarin da zai tabbatar da nasarar wannan shiri sai an samar da kudin climate finance. so yanzu kasashen da suka ci gaba sun yi maganganu a gurin wanda za mu yi maganar haka sannan kuma sai yadda za a fita daga amfani da gurbataccen hanya ta samar da makamashi wato a facing out uh, fossil fuels din baki daya a samu ta yaya za a samo hanyoyi da za a samar da shi harkar renewable energy ko kuma shi makamashi wanda baya cutar da dan adam baya cutar da muhalli kamar su hasken rana da iska da sauransu ba za ka iya yin wannan abin ba sai an duba abin abin da ake just transition hanyoyin da za a samu mafita a canza daga wannan gurin juya zuwa wani sabon tsari ba tare da su kasashen sun ci gaba ba idan kin duba misali kamar kasashe su Najeriya da suka dogara kusan kacoka sama da kashi saba'in na hanyar samun kuɗin ƙasar budget ɗinta ya ta'allaka ne akan harkar samar da ɗanyen man fetur to kin ga kuma shi ake so a a fita daga wajen to amma kuma idan ba a duba an bi shi a hankali ba za ki ga wasu kasashen ba ba za su ma iya yin wannan canjin da ake bukata ba domin dai kamar najeriya ta gabatar da wani kudurinta na yadda za a fita daga wannan karni na makamashi sannan a dawo sabon tsari to wannan hanyoyin duk ga na ci gaba ne tunda har irin kasa najeriya ta iya gabatar da long a nigeria's long term strategy dinta na low carbon ne yadda za ta iya fita daga tsari na gurbata muhalli cikin sauki so wannan ba karamin ci gaba bane amma idan ba a bi a hankali ba za a iya samun matsala amma kasashe da suka ci gaba sun zo da sababbin tsarika da kuma kudurori na yadda za a yi a samu wannan kuɗi na loss and damage da kuma adaptation fund a yadda za a gudanar da su wanda kasashe da dama sun yi alkawura kamar ita mai masaukin baki din ta ce za ta ba da dala miliyan ɗari. ita kuma dr salamatu jidda fada mai bincike a fannin yadda al'amuran sauyin yanayi suke tasiri ga rayuwar al'umma da muhallin kansa ta ce akwai buƙatar lalubo sabbin hanyoyin dogaro da kai domin yi wa ma'aikatan da za su rasa ayyukansu tanadi sanadiyar barin amfani da makamashi mara tsaftar. sai babu wani plan shiri ta a kan wannan aikin da muka fara yi shine zai ba da idea ma number na mutane da za su buƙaci tallafi amma yanzu dai ni dai as far as i da sanina ba Najeriya ba ta fara wannan aikin ba tukunna amma akwai bukatan a fara neman hanyoyi da za a taimaka ma ma'aikata da za a taimaka ma al'umma da Najeriya kan ta ma ta nemi taimako daga wasu kasashe other developing countries. Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri kuma mai bincike a gidauniyar nan ta birtaniya mai bibiyar lamuran tsirrai mahimmancinsu da kuma alfanunsu ga al'umma wato 3 ya ce fahimtar yanayi da kuma tsarin tsirrai zai taimaka gaya wajen bunƙasa albarkatun noma a lokacin girbi in aka ɗauka yanzu kamar e, itatuwa wanda yake jansi daban-daban a kuma halitta mace da namiji da akwai kamar bangaren yallan gwanda masar to ita ma akwai maza akwai mata bancin haka kuma in aka ɗauki kamar wanda ya shahi dimniya akwai inda ake samun dimniya mata da dimniya maza to da akwai su da yawa irin wannan jansi ko kuma in ce irin wannan yallai na itatuwa wanda yake su wannan bayan da za a yi ka samu amfaninsu in dai baka kawo ba mace da namiji ka sa su yanda za su ba da diyan itatuwan nan wancin haka kan saboda masu amfani da irin itatuwa su san cewa da akwai wannan zubi da allah ya yi don saboda a ci irin wannan itatuwa abin da ya shahi kuma halaye na itatuwa akwai itatuwa masu jimiri wanda su suna iya jimirin wahalar rashin ruwa ko kuma jimirin yanayi kaman zahirana kaman wajajen wannan namu kuma da akwai itatuwa wanda yake su kuma suna guri inda yake da tauri ko kuma guri inda ma wanda duwatsuna ne ba iya tsammani duka wannan da akwai itatuwan wannan kuma duk inda ya kamata ana so a bunƙasa noman irin wannan itatuwa dole he an yi amfani da wannan sanin wasakan itatuwa wani iri ne kuma wani irin halaye gare su ta wannan fanni ne za a ci moriyarsu kuma za a iya amfani da su da yadda zai kamata a shuka su kuma ya cancanta da yadda za a sa su don saboda wa'ansu in ba a sa nan ba sai ga cewa an samu rashin abin da ake nema kamar ba an samu baɗiya da yawa kuma ba an ci ba moriyar wani. kasancewar hunturu lokaci ne da ake fama da sanyi a kasashen yammacin duniya akan samu dusar kankara wanda yake sanyaya muhallin yankin da dusar ta zubo a makon da ya gabata ne a nan amurka aka tafka sanyin na fitar hankali wanda ya sa na tuntubi malama sadiya tijjani wacce ke nazarin digirin da girgir a new jersey a fannin tauraron dan adam ta yi bayani wannan sanyi dai da ake yi a amurka yana faruwa ne saboda wata iska da take tasowa daga arctic pole ko kuma can arewacin duniya inda ba su da komi sai kankara da dusar kankara to idan wannan iska ta taso ana kiranta arctic front daga arewaci ta fara yiwa kudancin duniya ko kuma ta fara shigowa ta amerika duk inda ta wuce wurin zai zama yana da sanyi komin zafin wannan wuri da ta wuce idan har ta shigo wurin zai zama yana da sanyi sosai idan kuma har aka yi sa'a lokacin ruwan sama yana zuba to saboda tsananin sanyin wannan iskar sai ta mai da ruwan saman ya zama kankara kamar ka sa ruwa ne a cikin firiji ya kwana ya yi kankara to haka abas sanyin ta sai ta mai da ruwan saman nan ya zama kankara to shine dusar snow da ake gani a kasashen turawa ita wannan iskar dai ta shigo cikin amurka yanzu haka sannan kuma tana tafiya za ta ta yin kudanci ta ta yin kudanci har sai ta kai wurare irin su texas wanda aka san su da yanayin zafi to idan ta kai wurin su kuma saboda tsabar sanyinta za ta sa su ma wuraren su zama masu sanyi sosai in kuma har aka samu ruwan sama yana zuba to sai ya zama da shi dusar kankara sai su ma su zama suna da snow kenan to wannan yanayin sanyi dai ga wanda ba su saba ba ko wuraren da ba ta isa ta kai um, iskar baya kaiwa idan har ta kai wurin idan ba su yi shiri ba to shine ake samun mace-macen rayuka yanzu haka dai sanyin wurin ya kai minus 15 wato na ma'aunin celsius kenan wato ya yi ƙasa ya kai har daidai yin kankara kenan zan Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa har ya kai ga nasarar wannan shirin da kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu Dr. Salamatu Jiddafada, Farfesa Abubakar Mamman Manzo, sadiya tijjani da kuma umar sale anka sai kuma ni aisha mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mutara shiri na gaba yanzu kafin mu yi sallama da ku ga labarai a takaice. To a takaicen wani harin soji ya kashe mayakan Alshabab akalla ashirin a yankin tsakiyar somaliya a cewar wani jami'in soji na bataliyar yankin a yau dinnan Alhamis. sojojin somaliya tare da taimakon sojojin gamayyar ƙasa da ƙasa sun kaddamar da wani harin jirgin sama a garin galhalari inda suka auna wuraren da mayakan ke amfani da su wajen ƙirƙiro makamai abinda ministan harkokin tsaron yankin galmudug muhammad adan gabube ya gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka kenan wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya yau alhamis ya yi kiran da a yayi duk mai yiwuwa a kare fararen hula biyu bayan wani hari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla sha biyu lokacin da wata tankar yaƙi ta auna wata cibiyar horaswa ta majalisar ɗinkin duniya wadda dubban falisɗinawa ke ciki thomas white daraktan harkokin gaza na cibiyar majalisar ɗinkin duniya unrwa ya ce halin da ake ciki a khan yunis birnin da ke kudancin gaza inda aka kai harin na nuna yadda ake ta samun cikas akai-akai kan batun mutunta ka'idoji masu sauƙi ma dai na dokokin jinƙai. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai wani zaman gaggawa yau alhamis bayan da wani jirgin saman sojin rasha na jigilar kaya da jama'a ya rikito daura da kan iyakar rashar da ukraine Masu sauraro da haka za mu karkara shirin namu na karshen yinin yau Alhamis amma idan Allah ya nufi mu zuwa gobe da safe za a ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna ta iyalan Alhaji Hashim Idris da na marigayi Alhaji Umar Umar kafinta a farin cikin daurin auren 'ya'yansu injiniya Kamal Hashim da Kayya Umar wanda za a daura gobe Juma'a 26 ga watan Janairu na 2024 a masallacin Juma'a na Umar bin Khattab. wanda ke kan gadar dangi a titin zaria a kano allah ya bada ikon zuwa amin muna kuma fatan allah ya albarkaci auren su ya azurta su da zuri'a ɗaya ba yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da karanto mana labarai sai kuma julie ladas gresham da ta shirya ta bada umarni sai wanda ya sada mu da ku mr rob mclean ni aisha mu'azu nake cewa asibahi ta gari.